na ɗaya abin da take nuhi wannan shine abin da hausa ke cewa idan kiɗi ya sauya dole rawa ta sauya wato cewa da kamar irin taron dangi da aka musu su 'yan boko haramkin wato ƙasar chadi niger kamaru da ƙasar bena da ita kasa ta nigeria wato wannan taron dangi da aka musu shi yasa su kuma da sun yi tsammanin kama Eh, wa'annan kasashen kamar naman kwashe ne su zo su kwashe gara fata to sai su ga wa'annan kasashen sun iya haɗa kansu su yaƙe su to wannan shi yasa su kuma yanzu suka sauya fasali wato sun sauya dubara ta cewa su ma su je wajen wa'anda kamar ke ra'ayi irin nasu da a cikin kasashen duniya su ma su kama musu eh, yaƙi da wa'annan kasashen wato kamar suna neman su fita da eh, halin lafiya da suke su walwala sosai sosai a cikin duniya bugu da ƙari dai taimako ne da garkuwa da hawaye kuma eh, wallaha suke nema daga wannan sabon tsarin da suka yi yanzu dangane da kasashe wa'annan wa'anda ke yaki da wannan boko haram jin wato yanzu sai sun sake su kan kansu sun sake kulla wata kamara daban saboda kamar da na faɗi in sun sauya fasali ko sun sauya dubara wannan yana nufin cewa da in ba yi aniya ba tun da ba kungiya ba ce ko ko a ce eh, su wannan sojojin kasashe ne ita wacce kungiya ce amma ba kungiya ba wadda kama tana iya ko da lokaci ta zamana bai daya a'a yanzu za su sauya hali wato ta cewa da tun da ba yaki wanda aka sani rundunar soje da rundunar soje to yanzu an nan kasashen su yi hankali saboda za a shiga cikin irin wani hali daban wanda yan kurakuran mutane ne ko kuma ɗaya za a aikowa su rinka yin aikin sha kamar irin wannan masu sa eh, bindiga tana tashi da su kuma suna hallaka mutane yanzu wannan shine ya kamata kowa ya sa idanu a cikin gida irin abin da kamar su suka iya turuwa mutane ɗa guda guda biyu biyu hakan da su zo su yi ɓanna su ruga da gudu ko kuma su zo su sadaka da kansu kawai bisa kan haka. Kana gani kamar su 'yan kungiyar Boko Haram sun fara karaya kenan ko ko sun ma karaya kenan ga bisa ga taron dangin da aka yi masu? na faɗi eh, tun shekarun baya lokacin da muka hira da sahaba imam na ce mishi ba wai kungiyar eh, za a iya karya ta bari haka nan maza maza in ma an ce an kashe wa an su mutane ne suna da mugu mugun tsari saboda suna da makarrabai to idan aka kashe na gaban ko kuma aka fara watsa su to yakan zaman to sai su yi zuba cikin kasashen namu kamar yadda in aka kashe kaza ma 'ya'ya 'yan tsako suke watsewa to ɗan tsakon nan idan suka watse suka iya ɓanna to irin wannan shine ake tsoro amma muddin ya zama to kamar suna wai guda wannan ana iya a yaƙe su a fatattakar da su haka nan kuma ana tsoron cewa da saboda irin wannan kungiyoyin akwai wani hali da aka gare su wanda suka yi kwaikwaya ga sauran eh, irin waɗannan ƙungiyoyi na cikin duniya wato wanda ababban ba shi bane a gaba a'a ana sa wani ne kamar wani gumburi gumburi haka ya zo kawai yana nuna yana ɓaɓatu yana ƙara alhali mayan suna baya to yanzu na ga kamar halin eh, wannan ƙasashen namu masu yaki da su sun ɗauki kamar abubakar shekau kamar shi ne babban ƙungiyar ni ban yi tsammani cewa da kamar shi ne babban ba a je a tona a gani ba a rasa mayan su baya suna ɓoye to su manyan nan da kake tunani suna nan a ɓoye kana gani 'yan ƙasan nan najeriya ne koko daga waje suke za a same su eh, a cikin najeriya kuma za a same su cikin kowace ƙasa har ma za a same su ma ƙasashen larabawa kamar wa'anda ke turawa 'yan sarika noke amma su ne manya a kowane zamani idan ya zama to aka ida da wannan bangare to za su ƙirƙiro wa'ansu daga baya su turo su gaba ina ganin na karanta wata takarda inda aka nuna cewa da akwai wani wanda ya hisu mugu mugun tsauraren ra'ayi shine ake ma Muhammad Nur to Muhammad Nur kin na fa muddin koda an kashe Abubakar Shekau shi idan ba a same shi ba ina ganin cewa eh, da saurari na cikin kaba shi Muhammad Nur dan dan kasar Najeriya ne ko ko dan ina ne shi to eh, cikin jarida da na karanta ba nuna kowace ce kasar eh, tashi ba amma duka da halin da ake gani takan yi wa ko ya zan dan Nijar ko ya zan dan Chad ko kuma ya zan dan dan eh, Nigeria amma ban samu ba cewa da da tabbacin ga wanda a kasar shi amma shi dai sunan shi a hoto cikin eh, takardar da makaranta an ce min kuma akwai wani da suke ce ma ko Muhammad Yusuf na biyu to wannan kin shi ma a neme shi dan irin waɗannan mutanen su ne miyagun wa'annan na baya ba wa'anga da an gaba ba To yanzu kana gani wannan ba da kan da 'yan kungiyar Boko Haram suka ce sun yi ga 'yan kungiyar ISIS zai iya kawo wani kalubale? Eh yakan iya kawo wani sauyin hali idan ya to ba yi gaugawa ba kamar yadda na ji an ce yanzu kai sun hare su a can cikin eh, Najeriya an ce za su kai musu hali sosai. In ba gaugawa ba aka yi idan aka bari wannan daudawar ta to ina ganin cewa fa za su sake wani sabon tsari wanda su sojojin namu ko kuma shugabannin kasashen namu ba su jira irin shi wato ana tsoron cewa ko su samu mayaka wanda za su so musu daga bangare bangare na duniya ko kuma irin waje waje inda aka irin wa'annan mutanen ko kuma su sake samun wasu miyagun kayan yaki wanda ya zamanto za su yi tangam da kamar sojoji wannan ta haɗin gwiwa da za ta yaƙe su